ga kanin labaran da muke dauke da su. Najeriya za ta binciki mashigar Gini bisa zargin shigar da makamai ta ba bisa ka'ida ba. Jagoran 'yan adawar Mozambique ya ce 'yan kasar su fara gudanar da zanga-zangar juyin juya hali saboda zargin tafka makudin zaɓe da ya ce an yi. Hakanan za ku ji cewar Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta yi amfani da kashe shugaban ƙungiyar Hamas wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta fara bincike kan yankin mashigar ruwan Gini a matsayin wata hanya da take zama cibiyar shigar da makamai kasar ba bisa ka'ida ba. Babban mashawarcin shugaban kasar kan harkokin tsaro Malam Nuhuru Baɗi ne ya bayyana haka yayin wani taron kwanaki biyu game da batun sauyin yanayi da ke tasiri kan tsarin mallakar makamai da bazuwarsu a hannun fararen hula ba bisa ka'ida ba. Rukaya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Yayin taron da aka gudanar a birnin Abuja, Nuhuru Bado ya ce Najeriya a hukumance ta gano wasu alamu da ke tabbatar da cewa mashigin tekun Gini na zama wata babbar cibiyar kwararar manya da ƙananan makamai a hannun jama'a. Taron wanda a cibiyar kula da kuma dakile yaduwar ƙananan makamai a hannun fararen hula ta shirya na da nufin gano hanyoyin da za a bi wajen rage hanyoyin da 'yan ta'adda ke samun makamai a Najeriya. Malam Rubado wanda ya samu wakilcin daraktan harkokin waje na ofishin mashawarcin tsaron ƙasar Nasar Ibrahim Babani ya kuma kara da cewa mafi yawancin masu shigar da makamai Najeriya ta wannan hanya na fakewa da irin tarin albarkatun da ke jibge a wannan yanki. Kasashe akalla goma sha shida ne ke kewaye da wannan mashigi na Gini cikinsu kuma har da Najeriya da ke da akalla kilomita dubu shida amma kuma a yanzu wannan mashigi na neman zama barazana ta fannin tsaro ga kasar. Kotun kolin Najeriya ta dakatar da yanke hukuncin da wato aka shigar wato kotun kolin najeriya ta dakatar da yanke hukuncin da karar da gwamnonin kasar suka shigar su sha shida don kalubalantar dokokin da suka samar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar efcc har zuwa wani lokaci nan gaba a zaman kotun na jiya talata jihohin imo da bauchi da kuma osun sun shiga cikin jerin masu waccan kara yayin da jihohin anambara da ibonyi da kuma adamawa suka bayyana janyewa daga wannan karar da ake yi gwamnan jihar jigawa umar namadi ya ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar ibtila'in gobarar fashewar tankan mai a jihar ya kai 181 sannan wasu 80 na cikin mawuyacin hali a asibiti a lokacin da yake ganawa da manema labarai bayan da ya je wajen shugaban kasar bola ahmad tinubu don yi masa bayanin abin da ya faru a jihar ya ce iyalai 210 ne gobarar ta shafa idan dai ba a manta ba a ranar talatar makon da ya gabata ne dai wata motar dakon mai da ke hanyar zuwa kuru na jihar yobe daga kano da ya hatsari a garin majiya lamarin da ya haifar da salwantar rayukan jama'a da dama ƙasar algeria da jamhuriyar niger sun dukufa wajen sake farfaɗo da daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin su tuni tawagar manyan jami'an algeria ta yi wata ganawa da ministan cikin gidan niger a jiya talata a birnin yamai inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi ci gaban ƙasashen biyu hami suleiman tsohon jami'in diflomasiyyar niger ne a ƙasar libya ya mana tsokaci a kai tsohuwa alaƙa ce bale ma takamaimai abin da ya shafi wulaya ta agadas kuma da wulaya ta tamaraset su ne suka kulla rajijeniya ta taimakekeniyar juna tsakaninsu wajen fannin neman wuta neman ruwan sha neman magani kana gani duka akai-akai ita ƙasa algeria bata damu da kowane irin mulki bane ake kasar Nijar bata damu da mulkin soja bane mulkin demokradiyya ne mulkin ɗan siyasa ne ita alaƙa nan ta ta dindindin ta tsakaninta da ƙasa Agadas ita ce take biya sosai ma ita kuma algeria za ta ci amfanin ƙasar niger kasan aikon gilan bututu na man fetur niger ta ba algeria da daɗewa wannan tsohuwar rajejeniya ce duka wannan abubuwan da kake gai na jama'a islamiyya da za a yi agadas da na kawo wutar lantarki cikin agadas duk tsahin yarjejeniya ne wanda ba ta ba ce wannan diplomasiya din tsohon jakadan niger a ƙasar libya kenan Majalisar Dokokin Ghana ta dakatar da ayyukanta har sai abin da hali ya yi biyo bayan takaddamar da ta biyo bayan matakin da shugaban Majalisar Dokokin ƙasar Alban ya ɗauka na ayyana kujerun hudu daga cikin 'yan majalisa a matsayin babu kowa a kansu wannan dai mataki da majalisar ta ɗauka na zuwa ne watanni biyu gabanin babban zaben ƙasar da za a gudanar kuma hakan na iya kawo cikas wajen aiwatar da muhimman ayyukan majalisar ciki kuwa har da sauraron ƙudurin kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2025 mai zuwa. wani harin jirgin sama mara matuki da sojojin mali suka kai a ranar litinin ɗin da ta gabata ya yi sanadiyar mutuwan mutane biyar ciki kuwa har da ƙananan yara hudu a yankin tubuktu duk da dai cewa hukumomin ƙasar ta mali ba su ce komai game da wannan lamari ba amma wasu majiyoyi daga yankin sun yi allah da harin da suka ce na kuskure ne aka kai. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Jagoran 'yan adawar Mozambique Banan Shu ya buƙaci 'yan ƙasar su fito gudanar da zanga-zangar juyin juya hali biyo bayan mummunar makudin zaben da ya ce an tafka a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a ranar tara ga wannan wata da muke ciki. A gobe ne ake sa ran gangamin wato fara gangamin zanga-zangar a daidai lokacin da ake shirin sanar da sakamakon zaben da ake sa ran jam'iyyar shugaba mai ce philips ce za ta lashe gade dai kaɗan daga cikin kalaman jagoran 'yan adawar ta mozambique a lokacin jana'izar lauyansa da aka yi wa kisan gilla yayin da yake shirin Za mu sake fita zanga-zangar juyin juya hali karo na biyu a ƙoƙarinmu na kawo sauyi a Mozambique. Mun yi zanga-zanga da ta tsayar da komai a ranar 21 ga wannan wata. A ranar 24 kuma za mu ɗauki mataki na gaba. za mu tabbatar da mun tsayar da komai cik babu aiki a ma'aikatun gwamnati da kuma kamfanoni saboda fitar dangon da za mu yi ya zama dole dukkanin gundumomin kasar nan 154 su shiga wannan zanga-zanga ina kira ga duk wani matashi ya mara mana baya mu ɗaga alluna tare da bayyana fushinmu ga wannan azzalumar gwamnati. Os seus dísticos fassarar kalaman jagoran 'yan adawar mozambique kenan wata kungiya da ke gudanar da ayyukan agaji a sudan ta ce akwai yara hudu daga cikin mutane ashirin da aka kashe a wani harin sama da sojojin kasar suka kai birnin khartoum a jiya talata sannan kuma ta raunata wasu mutane ashirin da bakwai da suka hada da mata da ƙananan yara. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya na karɓar bakuncin shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar BRICS ciki kuwa har da shugabannin ƙasashe sama da ashirin a taron da ake ganin zai mayar da hankali kan yadda za a haɓaka tattalin arzikin ƙasashen ƙungiyar. Akwai dai batutuwa da dama da za a tattauna a taron ciki kuwa har da dabarun kasuwanci tsakanin kungiyar ta BRICS da nahiyar Afirka. To koya masana harkar tattalin arziki ke kallon makomar wannan taro ga kasashen Afirka ga abin da Dr. Kasim Garba Kurfi ke cewa. babban ƙasa ta amerika da kuma ƙawayenta za su kyale waɗannan abubuwan su tasiri zai yi wahala saboda mafi yawan ƙasashe ba ma kamar na afirka an kewaye su da basu suka kuma ba su sukan ƙasashen nan da suke waɗancin kishiyar wannan ƙasashe su ne suka ba da shi Su duk lokacin da kake so ka ce za ka koma nan to gaskiya ba za su ɗauke shi da sauki ba kuma sai ka hau shiri abu ne wanda ake gani in zai tabbata kuma ya kafu to zai zama alheri ba ma kamar ƙasashen afirka saboda an dade da waɗancan kuma ba ga inda aka je ba amma dai a a yanzu duk da yake kasashen afirka suna son su shiga za su hattara ma kamar yanzu kasa Maroko. in ka kasan maroko duk ta ta'allaka da kasashen turai to wanda ce za ta shiga nan to kasashen turai suna iya sa mata takunkumi wanda kuma gaskiya zai iya tasiri ga mulkin su sannan kuma har gabanin da suke sa mulki za ki ga waɗancan kasashe na amerika da europe suke ba su kariya su zai yi wahala afirka ta iya ballewa da gare su lokaci ɗaya ta koma can china da india sun kai matsayin da komi za su iya yi kun ba abin da za a iya yi masu amma sauran ƙananan kasashe sai sun yi taka tsantsan dr garba wato kurfi kenan sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ya buƙaci firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya amfani da kashe shugaban hamas da suka yi wajen kulla yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza tsohon gwamnan kano kuma tsohon sanata a tarayyar najeriya malam ibrahim shekarau ya fara jagoranta wata tafiya domin tabbatar da samar da shugabanci na gari a faɗin ƙasar yayin wata ziyara da tawagar ta kaiwa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo a birnin abekuta na jihar ogun da kuma tsohon ministan tsaron kasar theophilus yakubu danjuma a lagos malam ibrahim shekaru ya shaida a arafai hausa cewa babban dalilin da ya sa suka fara tuntubar masu ruwa da tsaki shine domin nemo masu wato domin nemo masu tunanin samar da shugabanci na gari ba wai kawai a yankin arewacin najeriya ba har ma da ƙasa baki ɗaya wannan aikin da muke yi ba zai tsaya a arewa kawai ba muna sa ran za mu nemo 'yan uwanmu masu tunani irin namu a kowane lungu da saƙo a ƙasar nan shi sa muka ga ya kamata mu zo mutuntubi iyaye irin su obasanjo da suke a kudancin ƙasar nan sun ga irin ƙoƙarin da suka yi a matsayinsa na soja ya zo ya ba da gudunmawa a matsayinsa na ɗan siyasa zababben shugaban ƙasa so mun tabbata yana da shawarwari da zai bamu ba wai na wani yanki kaɗai kwaya ɗaya ba kuma wannan shine ya kawo mu kuma za mu ci gaba da zaƙulo irinsu a kowane lungu da saƙo suke a ƙasar nan ba wai arewa kawai ba don mu nemi shawararsu kamar shawarar da ya bamu kuma za mu je mu duba cewa wannan yunkuri na wannan kungiya da muka kar mu batta ta tsaya arewa kawai mu faɗaɗa ta zama ƙungiya ce ta ƙasa baki ɗaya domin a kowane lungu da saƙo na ƙasar nan akwai irinmu irinmu da suka damu da abin da yake faruwa kuma suke son lallai a gyara. Turan kai ya daɗe mai ya bambanta wannan tafiya taku da ta baya da aka saba gani to wannan dan bambancin ne mu yanzu mun lashi takobi cewa ɗaya daga cikin matsalolin da suke haifar mana da ci baya shine rashin kyakkyawan shugabanci da kuma shugabanci na adalci da nagarta ba mu ce mun fi kowa iyawa ba amma mun yadda cewa a arewa da kuma ƙasar nan gabaki ɗaya muna da nagartattun mutane muna da gogaggun mutane waɗanda idan aka ba su dama ba wai lallai suna cikin wata jam'iyya bane a duk inda suke za mu zaburar da al'umma tun daga kan mazaɓa zuwa ƙaramar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa ga baki ɗaya mu yi mu tallata su mu fito da su a ba su dama su zo su gabata da abin da suke yi ah, ba mu ce mun rena wa duk wanda ike kai yanzu ko wanda suka yi a baya amma dai tun da mun ga kullum cewa ake gara jiya gara jiya gara jiya kuma a yadda ake tafiya an mai da siyasa ta zama ta kudi ta zama ta ubangida so muke son mu zaburar da 'yan ƙasa daga arewa da yake mu muke da ƙuri'a mafi yawa cewa su daina la'akari da ɗan abin da za a ba su ranar zaɓe to wannan shine abin da muke burin yi kuma ah, za mu nemi haɗin kan duk wanda yake son ya bada wannan gudunmuwa wani ƙuduri ne kuka sanya a gaba babban ƙudurinmu shi ne a samar da shugabanci na gari shugabanci bisa adalci a kowane mataki tun daga mazaɓa har zuwa kan shugaban ƙasa wannan shi ne babban burinmu shi ne babban hadafinmu domin muna tunanin idan ka samu shugabanni adalai masu gaskiya insha Allahu kashi saba'in zuwa tamanin na matsalolinmu za su kawo insha Allah. Yankin arewacin Najeriya na fama da matsalar tsaro. Kuna da wani shiri game da yadda za a kawo ƙarshensa? A yanzu ba mu